وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار kuma ya hore muku rana da wata suna gudana ba sa yankewa ya kuma hore muku dare da rana suna bibiyar juna dare don ku yi barci ku huta rana kuma don nishaɗinku da ayyukanku